Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi biyar ga watan Satumba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To Baballe a Asabar wani babban janar sojin Amurka ya ce akwai yiwuwar kasar Afghanistan ta sake fadawa cikin yakin basasa yana kashe kashiri cewa halin da ake ciki ka iya fuskantar ayyukan kungiyar 'yan ta'adda a cikin kasar an kashe akalla jami'an tsaro guda uku a yau lahadi a wani harin kunar bakin wake da wani ya kai akan babur ya tarwatsa kansa a kuwaita a kudu maso yammacin pakistan in ji 'yan sanda saudi arabia ta gano wani makami mai linzami kiran ballistic da 'yan tawayen huti suka harba kuma tarkacin makamin ya fada wata unguwa da ke kusa da garin dammam wanda ya jikata akalla yara biyu kanin labaran kenan hukumar da ke saka ido a harkokin kafafen yada labarai ta najeriya wato nbc ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wani gidan talabijin ko rediyo ko jarida wanda ya saba sharuɗan hukumar ko mu aikin mu kenan mu sa ido mu ga cewa kowa ya yi abin da ya dace ba a faɗi labaran ƙarya ba ba a ba da fili ma wani yayi magana don ya tozarta wani ko ya ci mutuncin wani ba ba a ba da fili wani ya zo ya yi magana don ya wulakanta ƙasar mu Najeriya ba ko ya ci mutuncin shugabanni ba ko kuma wasu don saboda bambancin addini ko ƙabila ba. A ƙasar Ghana kuma masana tattalin arziki sun fara tsokaci game da sabon shirin haƙar ma'adanai da gwamnatin ƙasar ta ƙaddamar. lalle hakan zai rage zaman kashe wando da kuma yawan aikata laifuffuka tsakanin matasa da kuma ganin cewa wayannan matasa sun kiyaye sharuɗa da gwamnati ta gindaya na kare muhalli da daina gurbata rafuka da sauran watan kewaye kenan na dan adam bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya asabar wani babban janar sojan amurka ya ce akwai yiwuwar kasar afghanistan ta sake fadawa a cikin yakin basasa yana kashe ni cewa halin da ake ciki ka iya fuskantar ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasar yayin da sojojin amurka suka fara ficewa taliban ta ɗauki ragaman mulkin kasar a cikin wani ɓata kashi lardin fanji da ke arewacin kasar kadai ya ƙi yin biyayya ga ƙungiyar masu tsaurin ra'ayin musulunci kiyasin da sojojin amurka suka yi shine akwai yiwuwar halin da ake ciki ka iya rikidewa ya zama yakin basasa in ji janar mark mele shugaban manyan hafsoshi yana faɗawa shirin labaran fox ya yi tambaya cewa taliban da take shirin bayyanar da gwamnati ko za ta iya karfafa iko da ta samu kuma ta kafa gwamnati mai inganci ya jaddada cewa ba zai iya yin wani hasashe akan makomar afghanistan nan gaba amma duk da haka kiyasin nashi na nuna rashin zaman lafiya a kasar an kashe akalla jami'an tsaro guda uku a yau lahadi a wani harin kunar bakin wake da wani ya kai akan babur ya tarwatsa kansa a kuita a kudu maso yammacin pakistan in ji 'yan sanda maharin ya auna rundunar tsaron gwamnatin tarayya ne a wata unguwa a garin miyan gundi da ke kusa da iyakar afghanistan inda wata kungiya ta 'yan kasuwar hazara ce a masu sayar da kayan lambu suke azhar akram shine mataimakin sufeto janar 'yan sanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa mutane 20 suka ji rauni a fashewar ciki har da fararen hula mai magana da yawon sashen 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci ya tabbatar da wannan adadin ƙungiyoyin 'yan ta'addan sunni sun daɗe suna auna waɗannan musulmi na 'yan shiya a balochistan mai fama da tashin hankali wanda ake musu kallon 'yan bidi'a. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc saudi arabia ta gano makami mai linzami kiran ballistic da 'yan tawaye huti suka harba da kuma tarkacen makamin da ya fadi a wata unguwa da ke kusa da garin dammam wanda ya jikata akalla yara biyu hotunan da aka buga a kan kafar yada labaran kasar ya nuna gilashi da tarkace a ko'ina a wani makekin gini da ke cikin yankin gabashin kasar kana yake kusa da helkwatan katafarin kamfanin man fetur na kasar saudiya aramco akalla gidaje goma sha hudu ne suka dan lalace a cewar ma'aikatar labaran Huti ta kai hare-haren bababamai masu linzami na ballistic guda uku da jirgi mara matuki, in ji kakakin ma'aikatar sojin birgediya janar Turki Almarki. kakakin sojojin huti yahiya sarai ya ce 'yan tawayen sun kaddamar da wani aikin soji a can cikin saudi arabia sai dai bai wani karin bayani ba a sakonsa na twitter amma dai ya ce sanarwa za ta biyo nan ba daɗewa ba karamin ofishin jakadancin amurka da ke kusa da dahran ya yi wa amurkawa da ke zaune yankin matashiya yana musu kashedi game da harin wanda ya kwatanta da mai auna garuruwan dahran da dammam da kuma kobar An ma kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya hukumar da ke saka ido a harkokin kafafen yada labarai ta ƙasar wato NBC ta ce ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen hukunta duk wani gidan talabijin ko rediyo ko jarida wanda ya saba sharuɗan da aka gindaya masa. Shugaban hukumar NBC Balaraba Shehu Ilele ne ya bayyana haka a wata hira ta musamman da ya da murya Amurka To sai dai kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ta ce hakan ba zai yiwu ba. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu kuma ga rahoton da ta aiko mana. Shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai ta ƙasa Balarabe Shehu Ilela ya yi kira ga kafafen yada labarai da su bi ka'idojin hukumar wajen watsa shirye shiryen su Shehu ya ce hukumar ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen hukunta duk kafar da ta saba ka'idojinta. Ba da mu ware gidan talabijin ɗaya a ce muna yi mata wani abu ba. Sai dai idan gidan talabijin ɗin ya yi wani abin da bai dace ba. Dama kuma mu aikin mu kenan mu sa ido mu ga cewa kowa ya yi abin da ya dace ba a faɗi labaran karya ba ba a da fili ma wani ya yi magana don ya tozarta wani ko ya ci mutuncin wani ba ba a ba da fili wani ya zo ya yi magana don ya walakanta kasar mu najeriya ba ko ya ci mutuncin shugabanni ba ko kuma wasu don saboda bambancin addini ko kabila ba saboda haka yan ma har akwai wani abin da za ki ji muna magana ko an ce wani abu ya shiga tsakaninmu da wani gin talabijin to bare wuce akan wannan ba mukan ba da lasin bisa wasu ka'idoji kamar da faɗa miki tun farko ba za ka yi kaza ba ba za ka ci mutuncin kowa ba a laifi muna da laifi a b rukuni rukuni to laifin da ya yi nan yaya girman laifinsa to girman laifin shi ne zai duba matsayin hukuncin da ya kamata kowane gidan talabijin muna sa ido a kansa daga lokacin da suka fara shirye-shiryensu har su rufe muna da masu sa ido suna ganin mai suke me aka faɗa wa agayyata me ya ce To sai dai ga babban sakataren kungiyar 'yan jaridu ta ƙasa Shu'aibu Leman waɗannan matakai da NBC ke ɗauka ba daidai ba ne. Kafofin watsa labarai ne yawanci masu zaman kansu ake ma irin wannan. To muna gani dakushewa ne da ake nema a yawa kafofin watsa labarai ko kuma a sa tara mai tsanani ga jarida saboda an same su da laifi ba daidai ba ne. Ya kamata a zauna duk wani wanda yake da halaka da aikin jarida ya ba da nashi gudunmuwa a bi a ga yadda ya kamata a yi kamar yadda ake wasu kasashe wanda suka riga suka ci gaba. Shi kuwa malami a jami'ar jihar Nasarawa kuma kwararre a fannin yada labarai wani Salihu ya ce ya kamata kafafen yada labarai su rika sa kwararru waɗanda suka san sallon aiki domin a guji saba dokokin hukumar. hakkin gidajen yada labaru ne su san martaba da mutuncin aikinsu don haka ake cewa kowa ya natsu ya san irin abin da zai faɗa don haka ake son ƙwararru ne su yi irin wannan shiri wannan al'amari mai wuyan sha'ani ne amma hakkin hukumar kula da ayyukan da talabijin na tabbatar cewa gidajen rediyo da talabijin sun hukunta tashar da ta yi irin wannan ah, laifi shugaban hukumar nbc din balarabe shehu ilela ya ce hukumar za ta ci gaba da yakar mutane da ke yada labaran karya saboda ya kamata a faɗi duk abin da da ake son a faɗi daidai da doka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. yau lahadi kasar australia ta samu sabbin mace-macen covid-19 a jihar new south wales mai yawan al'umma da sabbin kamuwa da coronavirus 1,500 da take jawabi ga manema labarai gwamnar new south wales gladys berejiklian ta ce ana sa ran ganin tsananin barkewar cutar na wannan lokaci a cikin 'yan makonni masu zuwa game da batun allurar rigakafi bridge clean ta ce kashi 40 cikin 100 na al'ummar jihar sun samu rigakafi sau biyu na covid-19 ita ma jihar victoria ta ƙasar australia a yau lahadi ta samu akalla sabbin kamuwa 180 da ke bazuwa a cikin unguwanni jami'ai a new zealand sun faɗa a jiya asabar cewa kasar ta samu mace-macen covid-19 mafi muni a cikin sama da kwanaki 200 tsofaffin suna da matsalolin rashin lafiya da dama bugu da ƙari kuma ga covid-19 a kasar japan kuma jaridar nikkei ta faɗa a yau lahad cewa gwamnati na shirin bada takardar kwalin yin allurar rigakafin covid-19 ta yanar gizo kana a kasar brazil hukumar kiwon lafiyar tarayya ta dakatar da amfani da sama da miliyan biyu na rigakafin covid-19 tsawon kwanaki 90 saboda an sarrafa su a cikin injin da bata bada izinin yin hakan ba a ƙarshe a jiya asabar wani babban jami'in venezuela ya yi nuni da cewa tattaunawar tsakanin gwamnati da 'yan adawa da zammar warware da daɗin rikicin siyasar ƙasar ya ɗan samu nasara wurin ƙulla yarjejeniyoyi na wani ɓangare 'yan adawa suna sa ran tattaunawar da ake yi a birnin mexico city za ta tabbatar da gudanar da zaben gaskiya da adalci na yankuna a cikin kakar da ke tafe yayin da ita kuma gwamnatin nicolas maduro take so a sassauta mata takunkuman kasa da kasa da ke na kasa tattalin arzikin kasar. muna nan muna aiki a kan yarjejeniyoyin wani bangare musamman bangare mai alaka da yi wa al'umman venezuela aiki in ji kakakin majalisar dokoki george rodriguez da ke jagorantar tawagar gwamnati yana faɗa wa manema labarai amma jami'ai ba su yi wani karin bayani ba akan takamaiman yarjejeniyoyin kana wata majiyar 'yan adawa ta faɗa wa kamfanin dallancin labaran faransa afp cewa babu wata yarjejeniyar da aka cimma kasar norway da ita ce ke jagorantar tattaunawar kana mexico ce ke daukar nauyin shiryawa da zammar shawo kan rikicin da ya dabaibaye mulkin maduro na shekaru takwas To a gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai kasar Ghana. inda gwamnatin kasar ta kaddamar da wani sabon shirin haƙar ma'adanan ƙarƙashin ƙasa ga 'yan ƙasar don hana haƙarsu su ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin ta ƙaddamar da shirin da kayan aiki na zamani na haƙar ma'adanai domin samar wa 'yan ƙasar aikin yi da rage zaman kashe wando da hana aikata laifuka da kuma gurɓata muhalli. Ga Abbas da ƙarin bayani. Shirin na haƙan ma'adinai wani ingantaccen salon haƙan ma'adinai ne da gwamnatin Akufa ado ya taɓillo da shi don magance wasu ɓarna da haƙan ma'adinan ta ɓarauniyar hanya wadda a nan ƙasar ake cewa galamse ke jawowa cikin ungunin hakan ma'adinan faɗin ƙasar. An tana da wannan tsari ne wa ɗiyan gana kawai tare da mai da hankali akan yankunan haƙan ma'adinan. Muƙaddashin ministan filaye da albarkatun ƙasa George Mary Kudeka ya jaddada buƙatar masu haƙan ma'adinan sannan su tsaya kan aikinsu na kan ma'adanan tare da tsari ba da kuma fada da juna ba. Uh, using mercury, especially dumping them in our river bodies. we getting them out of the river bodies. Wannan tsari ne da ya kauce wa amfani da zai ba wata mercury abin da bai dace ba dan shi muna janye su ne daga idanuwar ruwa ta yin haka za mu samar musu abin da rayuwarsu zai dogara a kai shine karfafa matasa su samu abin yi kuma ta haka ministan wannan fage ya yi aniyar buɗe ƙarin mahakun ma'adinai wadda ma'aikatan ministan zai marawa kamar yadda kuka gani a filin mun sayo abinda muke kira mashin da ke kamo zinari na'ura ce da ke nema ta yi tarko ta kuma tsinto zinari kimanin kashi 95 daga ƙasa yanzu haka mahakan zinarin za su tabbatar da cewar ta yin amfani da tsohon yayi ba za su samu abin da ya fi kashi 45 na zinari din ba mamban majalisar dokoki na kadi alex kwajiyar ya ce unguwar za ta kafa rukunin 'yan aiki da cikawa da za su rinka sa ido akan harkokin masu haƙan zinarin don tabbatar da ana aiki mai tsabta ya ce. Like I said earlier, now that mining, the community mining is legalized here, and then this is what we call responsible mining. kamar yadda na faɗa tun farko yanzu da aka halatta aikin hakan ma'adanan abinda muke kira aikin ma'adanai da ya dace sau da yawa a unguwa irin tamu in an halatta aikin hakan ma'adanai kowa zai tafi neman kuɗi don haka nake gargaɗin unguwar cewar kar mu sa ido kan neman kuɗi kawai mu bar yaran mu su rinka zuwa makaranta in ba a bar suka tafi makaranta ba suka shiga neman kuɗi haka hakan zai yi wa ilimin unguwar illa ba shakka in haka ya faru kenan an shiga harkar kadagun yara gadan-gadan don haka nake muku ni tun da ilimi kyauta ce a bar yara su nemi ilimi maimakon neman kuɗi. alhaji isa mai rago masani ne na tattalin arzikin siyasa ya bayyana da tasiri da wannan shirin zai yi wa cigaban kasar lalle hakan zai rage zaman kashe wando da kuma yawan aikata laifuffuka tsakanin matasa da kuma ganin cewa wayannan matasa sun kiyaye sharuɗa da gwamnati ta gindaya na kare muhalli da daina gurbata rafuka da sauran watan kewaye kenan na dan adam allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana A gaida Ridwan Abbas kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma Za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. Madalla. To a yau shirin ya karɓi bakoncin wani mawaƙi dan asalin arewacin Najeriya wanda ya shahara a fannin rera waƙoƙi na harshen Hausa da Ingausa. Kana ana sauraron waƙoƙinsa a kafafen yanar gizo. Masu iya magana dai na cewa waƙa daga bakin mai ita tafi daɗi. Malam Bismillah. A farko dai sunana Nazifi Shu'aibu amma an fi sani na da Zuma. don in kiyata kenan sannan ni haifaffen garin jos ne sannan kuma a jos in ma nake da zama sannan kuma ni mawaki ne makiɗi ne marubuci ne duka da sauransu A nazifi zuma kamar yadda ka ce aka fi sanin ka da shi. Haifu ce musamman ma a fannin waƙoƙi yadda muke ganin waƙoƙinka suke zaga ko ina musamman ma a kafafen sada zumunta ya zaka bayyana mana irin tasirin kafafen sada zumunta musamman ma a wannan lokaci wanda mutane suke ganin hanya ce mafi sauki wajen yada manufofi da kuma baiwa irin naka. Gaskiya watan hanyar sada zumuntan nan na social media gaskiya ya sauƙaƙa alaƙa sosai ɗari bisa ɗari musamman kin ga mutanen da suke nesa wani yana wani gari ne da ba shi da access da zai samu ka a cd da faifan cd da sauransu su kafar social media nan gaskiya ya sa ƙauyuka lungu da saƙo kwararo da kwararo mutane suna iya sauraron waƙa dan yanzu misali kamar a german uk da sauran gurare akwai mutane hausawan mu da suke amma ba su da access da za su samu wannan waƙoƙi to kin ga kafar. sada eh, social media nan ya ba da gudunmawa sosai wanda suna can za su dinga sauraron mu su ji kamar suna tare da mu kuma abin yana sa musu jin daɗi su ji nasu ne yake abin nan instead of su je su dinga downloading waƙoƙin wanda ba su san me suke faɗa ba da turanci ne da sauransu za su yi alfahari da nasu yana wannan kamar sada zumunci na social media. Eh. Kaman ka kwashe shekaru nawa kana irin wannan waƙoƙi ko kuma rubuce-rubuce kamar yadda ka ce. Wai gaskiya shekaru da yawa don akalla ba kasar. ba na kai shekara goma sha biyar ina wannan abun. A wace kafa ka fi karfi musamman ma a irin kafafen sada zumunta? Eh ina nan a Instagram, a Twitter, a YouTube, Facebook da sauran wasu TikTok duka muna ciki. Kusan duka ma na ce ina nan. Ina, amma na fi karfi gaskiya a YouTube da da Instagram. To wasu irin waƙoƙi kake rerawa Zuma? Ni da irin waƙoƙin da na fi gaskiya na fi waƙa ta faɗakarwa, kamar waƙar zaman lafiya, waƙoƙi da ya shafi rayuwa kiwon lafiya waƙa da ya shafi mata su himma su tashi su yi sana'a da sauransu na fi ƙarfi a nan sannan kuma ina ɗan taɓa waƙa da ya shafi soyayya saboda kin san soyayya ce take sa in kai waƙar mutane su so waƙar sannan su sake sauraron irin saƙon da kake so ka basu. Kin gane ai na fi taɓa wannan gefen gaskiya. To da yake kai batu na maganar soyayya kuma ka taɓo cewa soyayya ce yake sa mutane su karba abin da ka ba su to ko za ka dan rera mana ɗaya daga cikin waƙoƙinka da kake wanda kake ganin ko shine bakan damiyarka ko kuma wanda mutane suka fi saurara har ma suke bibiyar ka ko kuma ka fi samun mutane a kai ok ke ɗaya ce na mallaka mallakawa zuciya karɓa kirki ni da ke babu batun rabuwa saurara kiɗan ji bayanai na gunki na ke daɗaɗan lafazina in kika ji za ki gana zance na kin san ba wata tamkar ki na ke ɗaya ce a zuciya ta fa na nuna ta ratsa sannan kuma kin zauna kin ji firicin da na yi guyin kike auna babu batun na yaudare ki yar uwa. <laughs> Masha Allah, masha Allah, dole kan ka samu mabiya masu dama a zuma da eh. irin wannan salon waka irin taka. To wace irin shawara za ka ba wa matasa musamman masu irin baiwa irin taka kuma wajen amfani domin kamar yadda muka sani cewa waɗannan kafafai na sada zumunta hanyoyi ne na isar da sako kuma hanyoyi ne na gyara tarbiyya kuma hanyoyi ne na gurbatar da shin wani jan hankali za ka yi eh gaskiya shawarwarin da zan bayar a duk lokacin da zaka zauna ka yi waka ka yi tunanin yara manya matasa iyaye kanne da suwaye za su saurari wakan nan always ina ba mutane shawara su yi tunanin kalamansu ya zama na kalamai ne da zai amfanar da mutane kalamai ne da in mutum ya ji za ka tuna mai wani abu na farin ciki a rai ba wai ka dinga kalamai da zai zama na idan mutum zai ji zai dinga Allah wadarai da waka kaza da kaza kaza wakar ta zama duk lokacin da za ka yi wani abu ka yi abin da duk wanda ya ji zai yi alfahari da wannan abin duk inda kake kuwa ko da bayan ba ranka ne za a ce kai duk lokacin da aka sa waka wani za a ce Allahu akbar Allah ji kanshi yayi waka mai ma'ana ne ne wanda take isar da sako a ko ina mutum yake. To mun gode sosai a zuma da wannan dama da ka ba mu muka zanta da ka a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To godiya nake sosai. Haka media To gabaki ɗaya masu sauraro a nan shirin zai dakata a wannan makon. Sai na gaba da yardan Allah za a je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Wassalamu alaikum. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai rayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Jamila da Fati, matan Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Suka ce yau kira zami ga masu cewa kada a karbi tuban ɗaruruwan mayakan Boko Haram da ke mika kansu ga hukumomi da cewa to yanzu ya suke son a yi musu shin so suke yi a kashe su ko so suke yi a ce su koma haba jama'a bai kamata mu dinga tsangwamar waɗanda suka tuba ba domin Allah gafuru rahimin ne a ƙarshe muna roƙon Allah ya shirye mu baki ɗaya don daraja annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sako na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa suka ce hakika kauyen Wilkala da ke kudancin kasar Malawi ya cancanci yabo kuma abin koyi ga al'umma da ke fama da matsalar zazzabin cizon sauro ganin yadda kawai ya shawo kan matsalar zazzabin malaria na tsawon shekara ɗaya hakan ya nuna cewa tabbas akwai yiwuwar shawo kan cutar a nahiyar mu ta afirka da ma duniya baki daya da fatar allah ya sa a dace sako daga sani muhammad cindo unguwa karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyo ya hausa doka haramta kiwo a wasu jihohin kudancin najeriya guda sha bakwai da gwamnoninsu suka yi abin turni da allah wadai ganin yadda su ma dokar kasa ta basu dama zama ko ina ba tare da wani tsangwama ba Sako daga Haruna Muhammad Katsina ya ce gwamnatoci da hukumomin lafiya ya kamata ku tashi tsaye sosai wajen yaƙi da cutar kwalara duba da ganin yadda take barazana ga rayukan jama'a. Sai sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Suka ce katse layukan kafofin sadarwa da gwamnatin jihar Zamfara ta a dalilin tsaro da fatan za ta haifar ma 'yan jihar ɗami ido. Muna roƙon Allah da ya sa wannan mataki da sauran matakan tsaro su yi tasiri wajen kawo ƙarshen 'yan fashin daji a faɗin jihar da ma sauran jihohi da ke fama da ta'addancin 'yan bindiga amin summa amin sako daga umar ume da sani baushe buku mazoji a matazu jihar katsina najeriya suka ce salam rediyo mai albarka muna kira ga gwamnan jihar katsina aminu bello masari ya kai mana sansanin soji mazoji ko unguwar ganye ko buku a karamar hukumar matazu sakamakon kwararwar da 'yan bindiga ke yi akan babura goyon mutum uku su ɗari ga yi wa mata fyaɗe su kora shanu su kuma kashe al'umma wannan masifa da mai taikama ya Allah ka kawo mana karshen 'yan ta'adda a duniya baki ɗaya amin. Sako daga Malam Hussein Dangote suwa daga jihar Yobe ya ce salam biyo ya Hausa dan Allah ku bani dama da na baiwa al'ummomin wasu yankin jihar Zamfara hakuri akan halin da suka tsinci kansu a ranar Juma'a da ta gabata da yanke musu layukan hanyoyin sadarwa sakamakon ta'azzarar matsalar tsaro da fatan kuma za su yi biyayya don wata rana sai labari da karshe ina addu'ar Allah ya ba mu zaman lafiya mai tsorewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. Sakonmu na karshe ya fito daga Shehu da murjau ya ce tabbas yana da kyau kuma ya kamata gwamnatin Najeriya ta kure malejin kokarinta domin kawo karshen satar ɗalibai da 'yan bindiga ke yi a makarantun kasar tamu domin dai idan har hakan ta ci gaba da faruwa to ilimin kasar ta mu fa zai zama marigayi allah ya kyauta madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice to babu na takaice a jiya asabar wani babban janar sojan amurka ya ce akwai yiwuwar kasar afghanistan ta sake fadawa a cikin yakin basasa yana kashe ni cewa halin da ake ciki ka iya fuskantar ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda a cikin kasar yayin da sojojin amurka suka fara ficewa taliban ta ɗauki ragaman mulkin kasar a cikin wani ɓata kashi lardin fanji da ke arewacin kasar kadai ya ƙi yin biyayya ga kungiyar masu tsaurin ra'ayin musulunci kiyasin da sojojin amurka suka yi shine akwai yiwuwar halin da ake ciki ka iya rikidewa ya zama yakin basasa in ji janar mark mele shugaban manyan hafsoshi yana faɗa wa shirin labaran fox an kashe akalla jami'an tsaro guda uku a yau lahadi a wani harin kunar bakin wake da wani ya kai akan babur ya tarwatsa kansa a kuita a kudu maso yammacin pakistan in ji 'yan sanda maharin ya auna rundunar tsaron gwamnatin tarayya ne a wata unguwa a garin miyan gundi da ke kusa da iyakar afghanistan inda wata kungiya ta 'yan kasuwar hazara shi'a masu sayar da kayan lambu suke azhar akram shine mataimakin Sufeto janar 'yan sanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewa mutane 20 suka ji rauni a fashewar ciki har da fararen hula a ƙarshe saudi arabia ta gano makami mai linzami kiran ballistic da 'yan tawaye huti suka harba da kuma tarkacen makamin da ya faɗi a wata unguwa da ke kusa da garin dammam wanda ya jikata akalla yara biyu hotunan da aka buga a kan kafar yada labaran kasar ya nuna gilashi da tarkace a ko'ina a wani makekin gini da ke cikin yankin gabashin kasar kana yake kusa da helkwatan katafaren kamfanin man fetur na kasar saudiya aramco akalla gidaje goma sha hudu ne suka ɗan lalace a cewar ma'aikatar labaran huti ta kai hare-haren bama masu linzami na ballistic guda uku da jirgi mara matuki in ji kakakin ma'aikatar sojin brigadier janar turki almarki. to masu da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon gmt da ghana za ku sa abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin babu ko makeri da yake na gabatarwa sai kuma hail hail da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.